daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata goma sha biyu ga watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Shirin yau da gobe zai leƙa gane tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim. Inda a yau shirin namu zai tattauna a kan yadda ya kamata iyaye mata da maza su gudanar da azumin watan Ramadan. sannan mun tattauna da masanin kiwon lafiya akan yadda masu cutar olsa za su yi azumi baya ga haka kuma za mu leƙa zauren girke mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a assalamu alaikum ni ce takwawa wa Abdulkarim Yunfaniya kuma zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Kasancewa mun shiga farko farkon watan Ramadana, shirin zai fara da tattaunawa da iyaye mata da maza kan yadda ma'aurata ya kamata su gudanar da shirye-shiryen watan azumi. Sai kuma wakan nan na Hajiya Sa'a wato Hajiya Police. Sannan mu zo fagen kwalama. kuma za mu kawo karshen shirin da likitan abinci inda zai nuna wa masu cutar osa abin da za su ci domin su kiyaye kansu ko kuma su yi azumi lami lafiya to yanzu za mu fara da tattaunawar mu ina tare da ajiya zan so ita da kanta ta gabatar min da katsala salamu alaikum ya suna alaikum salamu rahmatullahi ta'ala sunana dai sunana dai turai taularuwa gidan sarkin hausawa na nima ya kai fa sunana muhammad salis kai kuma fa sunana magaji abubakar yanzu ga maganar da ya zo wannan lokacin me kike ganin matsalan da yake idan ya shiga ramadana menene ainihin menene ainihin abin da ya kamata namiji ya fara yi da an fara niyyar shiga ramadana abin da ya fi namiji ya fara yi kamin lokacin ramadana ya make sure ya yi preparation kayan abin da yake zai da shi aikin ramadana shine kayan abinci don mafi yawanci da yawa kin san mu matan mu na nan gana da shi dai muke korafi kin ga wani lokaci namiji na nan sai ban mace nauyin komi a watan ramadana shi yasa dole matan gana dole a ringa korafi kuma wannan yanzu duk duniya ne duk gaba daya kuma mu mata wani lokaci ma muna nan matsalan fa don idan namiji zai yi wace fa ne ya kawo a watan ramadana abin da ya fi mace ta tashi so ta yi aikin nan watan ramadana da sauri to wallahi ba za ta yi ba har mijin ya zo su kawo tashin hankali a cikin watan azumi don ya fi a ce kin tashi da wuri-wuri idan ya kawo kayan abinci ne inda yamma ne a ce a ce karhe hudu ma duk kin gama aiki abinci ki na marici in ya kawo kayan budan baki irin kayan aburbe kayayyaki dai na marmari dai na budan baki ya fi a ce mace a ce karfe biyar da kin gama komi kin ajiye miji kan dayini in kan tebur ne in kan tabarma da kin dai fida da kin ajiye ma mai gida in kuma da bahi ne do da yanzu yaran matanmu ne yanzu gaskiya ba su tashi yawan yin nafilan dare don gaskiya bacci suke yi idan dai mace dai kin tashi karfe bin dare kina kai ma Allah kuka ba za ku ki bacci ba to wannan lokacin ya fi a ce kin tashi karfe uku din ruwan zafi kin sa ma flax idan mijinki mai shan shayi ne gaskiya akwai wasu mazan na nan gana. wallahi sakwara da ka ce tintin da asusu ba wani kuma namiji Allah shi mai son tuwo ne to kowa da irin nasu wani kuma mai son shayi ne menene kai ma kace gani game da wannan yanzu shi da azumi wani nau'i ne na ibada kuma shi ibada ne wanda Allah ya keɓance su a cikin shiga-shigan musulunci to idan watan azumi ya zo ana buƙatar duk wani musulmi ya kamata ya tanaji abin ibada ba a yin ibada sai da abinci shi abinci ya kamata idan azumi ya zo ya kamata duk wani magidanci ya nemi abincin da zai rika gudanarwa na wajen buɗa baki da wajen safur saboda shi ana son ka natsu kutun da ibada kake yi ka samu natsuwa su mata su kuma su tsaya su rika lura da abincin wajen buɗa baki da wajen safur to amma ana samun kuskure ta wajaje bangare guda biyu da su mazan masu kawowa da su kuma matan masu masu dafawa mutum zai iya kawo abun azumi har a kira sallah ma mace tana nan tana ba abin da take yi ba ma shirya kayan buɗe baki ba. Wannan ne matsalan da ake fuskanta za mu zo wannan bangaren kai kuma menene ganin. Kusan dai abin da yake faruwa gaskiya majority kenan saboda yau mutum yana ga cewa duk abin da ya kamata yi na buɗe baki ya riga ya kammala kayan abinci kuma da kuma ya je aiki yana ganin cewa lokacin shan ruwa ya yi yana so ya zo gida ya sha ruwa ya zo ya tarar da abincin nan bai redi ba sai ya zo za a fara bari a yi haka bari a haka to gaskiya wani abin yana kawo sabani irin wannan abu shi sa abin da ya kama. kai kanka ka taba fuskantar wannan abin eh gaskiya na taba fuskantar irin wannan matsala don kusan ana sa maka saboda yanzu wani lokacin azumin na yi wannan foni yanzu ya zo ga abin da ya kamata a sai a yi ta masu masu fon da sauransu wani abin kuma yana ɗauke hankalin yawancin masu mata a kan wannan shi fonin nan gaskiya ya kamata dan ajiye shi saboda lokacin ibada ne ya kamata wasu abubuwa yanzu a dan rage saboda kowa yana so ya abin da ya kamata ya samu lada saboda kowa yana so ya wannan watan azumin eh, wanda a shekara su ɗaya yake zuwa So kina magana kan batun tintin. Gara dai mu san tintin. Shi ne sakwara ba? Ana tashi asuba. Akwai namijin da ke so a ce an tashi asuba an dafa mai sakwara. Sosai kuwa akwai su da dama. Da ki ji da asuba ana daka sakwara akwai su da dama. nan gane dai akwai da kina ganin wannan shi ke kawo matan ke kiwiya don tana ganin sakwaran nan cikin dare a tashi karfe biyu ana faman daka sakwara sakwara kuma aikin shi na da dan wahala aikin sakwara bai da wahala idan mace in kin sa kai in kin san kuma zama auren kin zo biyayya aure mai a biyayya aure ki tashi ki wa mijinki abin da yake zaki faranta mai rai abin da mijinki fi so shi zaki mishi in tuwo zai ci ki tuka mai in sakwara zai ci ki tuka mai kamar ni haka miji na shayi yake sha bai damu da cin abinci haka mai nauyi da asuba ba amma mafi yawanci da yawa kin san matan haka ga wurin aure wasu abubuwa wurin suna kowa na korafin abin da ke damunsa a gidan aurensa to dan kai ma kake jin wasu abubuwa da yawa sai da ce wallahi namiji na wallahi sakwara yake ci cikin wata azumi wani kuma ya ce wallahi namiji na tuwo yake ci kamar yanzu da muke wurin bikin na ce wallahi ni sha shayi ne ke sha domin ni bamu damu da abincin mai nauyi ba watan ramadana kuma mafi yawanci yanzu yan matan mu wallahi social media fa social media suke kashe mu na fa aure don abin da fi mace ki mai da hankalin ki kima mai ki? wallahi ba ta yi ta dauki waya tana kan tiktok tana kan facebook ana ma kira sallan ma mai ma tana nan zaune to idan kin tashi kin ibada ai dole ki mai da hankali ki kan abin da ki dafa mai ki. to shi yasa yanzu abin da mafi yawanci da yawa ke sa aure ke mutuwa shi ke ka babban matsala bisa kan aurayen gaskiya shi tiktok menene ainihin hakkin mace kan namiji ko kuma hakkin namiji kan mace wurin tashi dafa abinci kamar yadda bawa Allah nan ya yi magana yake cewa mafi da dama suka yi wahala da safe ka yi aiki ka kawo ko ka yi cefane ka zo ka ajiye amma sai ka zo gida ka suke matan ka naman masa waya. To gaskiya maganar shi ibada lokacin Ramadana shi gaba ɗaya watan Ramadana shi aiki ne na lada daga macen har namijin idan ka ciyar da mai azumi mutum ɗaya Allah zai baka ladan mai azumi haka da wanda ya dafa kamar mata da suke wasa da wajen dafa abinci suna wasa ba sa dafawa wani lokacin ma sai ga ana fita ana zuwa su abinci da sun san ladan da yake cikin ciyar da mai azumi da kowa ya dada ya dage yana yi ma kowa ya kokarin ya ga mutum ya ciyar da shi balle mai gidan ma ya kawo abincin ma ba a yi ba wani ma ya fushi ya je waje yana siya to idan na fahimce ka ban kasi numfashin ka ba idan mace ta san irin ladan da za ta samu cikin dafa abinci da ba mijinta kaɗai ba hatta waje za ta dafa ta kaiwa mijinta kuma wato lada ne kan lada ko ba haka kake nufi ba lada ne kan lada gaskiya ne to amma sai ga wasa da matsa-matsan waya ya yi yawa ba iya ce da mutum ma ka kawo abincin ma ba a yi ba idan kika lura da kyau da jama'a kowa lokacin yin sarakarsa kenan wannan suka san darajar watan ramadana za ga masu arziki suna fitar da kuɗaɗe suna yin abinci abin da ya shafi nau'in kayan buɗa baki da kayan safuru wani ya auni shinkafa wani gero wani su kosai dai duk abin da ya dace dai nau'in abinci har watan azumin saboda girmama wannan wata na ramadana to amma ga kana tare da mace ma kai wanne za ta yi ma ka cika da kai da ita ma ya gagara balle ta ba wani ma to wannan matsala ne sosai. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان ارحب يا رمضان ina son ka bani kalubale da maza ke fuskanta cikin wannan watan. Kalubalen da shine dai magana da muka yi a baya. Saboda yau ya kamata mace da take zaman aure da sun shi aure ibada ne. Kuma yau duk abin da ta yi lada za ta samu. Su ya kamata yi zaman ibada ta zo ta yi miji biyayyan aure da abin da ta san cewa mijinta yana so ta yi wani abin ma ba sai ya ce a yi ba in ta san cewa in ta yi wannan abin zai faranta mai rai to kawai ta yi shi saboda ta samu lada da biyayyan aure. Ba ku ganin cikin watan azumi mace ga 'ya'ya ga gyaran gida ga zuwan makarantar yara ga dafa abinci namiji bai kamata ya taimaka wa mace a wannan lokacin ba. Yana da kyau namiji ya tashi ya taimaka wa mata shi a watan Ramadana ko ba watan Ramadana ba. Yana da kyau wani lokaci namiji ya taya mace wasu abubuwa ga gida don za ta tashi ya yuya ya taimaka mata ko ga wankan yara tun da yake sun je su wataƙila za su je makaranta. To abin da ya saura sai ta sa hankali ta kuma so ta yi. Wannan namijin kuma ba za ki sami don ba kowane mazan da ake samu 100% ba gaskiya. daidai da wanda Allah ya baki da wanda Allah shi zaki to idan kika kula kamar namiji na ba mai taimako na bane sai ki tashi da wuri wuri ki komi ki da sauri mamakon kika kare safur din da ki yi sallah ki koma ki kwanta a'a ci gaba da aikin gidanki idan kika kare sai ki koma sai ki dan kwanta ko na minti 30 ne tunda yara sun je makaranta lokacin to ke ma kin samu sarari to ba da shawaran ki ga matan da mazan gaba ɗaya kafin mutum malam ni shawarar da zan kawo tsakanin mata da maza gaskiya mata idan aka kawo na kayan ramadana don yara rasulullah ko ba wata azumi ba mu yi biyayya a gidan mazajenmu don ni gaskiya ni ina alfahari wallahi in ga mace tana dafa abinci gidanta da in na ga mijinki waje ya sai abinci wallahi na ganki Allah ban mutunta ki don ni dai ina fari ga na dafa abinci na ganki irin kin bise din na cikin gida kina ta gumi ki ja wannan napkin ki goge hannu ki ja wannan to kai kuma mai gida kuma zan baka nawa shawara saboda Allah mai gida maza ku dinga taimaka ma mata shawaran ka kai ma akan wannan lamarin To shawara na akan wannan watan wannan shawarwari da muka kawo kan azumi to shine dai gaskiya ni dai abin da nake kyautatawa zato a kai mata su rika kokari idan an kamu suna kokarin yi saboda ladan da yake cikin watan ramadana su ma mazan su yi kokari suna bayarwa amma gaskiya akwai abin da yake faruwa kar makar ganin laifin matan gaba daya wani namijin fa baya bayarwa ne wani kuma in ya bayar mata ce ba ta yi to ni abin da nake so shawara ne duk wannan ana kwaɗayin lada ne dan a girmama wannan watan dan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce da mai azumi za a ba shi ladan mai azumi idan ke ma kike kokari ba sai lalle mai gidan ki ya bada duk abin da ake bukata ba in kina da shi ke ma ki da taimakawa da arzikinki wanda za ku ci da masu azumi ba ma da ke da mijinki ba da wani ma ku da mai bukata da 'ya'yanku Allah zai baki ladan mai azumi to ya kamata namiji saboda albarkacin wannan wata na ramadana saboda aiki yana ma mata yawa cikin watan azumi gaskiya wani za a kalar abinci ya kai guda biyar hudu kuma duk ana so bakwai ma duk ana yi to ya kamata kai mai gida in kana zaune a gida tunda ba wani abu kake yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matan shi aikin gida yana raka su zuwa cefane to kai ma sai ke koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma ka tashi ka taya ta ba laifi bane kuma ba girman kai bane in tana wani aikin kai ma kama wani aikin in abincin ne ma kai ma za ka iya kai ma ka yi duk haɗu ku a yi gaba ɗaya saboda wannan wata don a yi shi lafiya a gama lafiya ni dai shawarwari na kenan akan maza da Allah ba ka zauna kai kana ta kallon kin ba kana matsa matsan waya kuma kana fushi ba a gama abinci da wuri ba gashi an kurin kiran sallah kana ta fushi wannan ba shi ne ba tashi kai ma ka taya matarka ku shiga kicin ku haɗu ku yi abin da ya dace dan kai ma ka samu albarkacin wannan watan na ramadana shawaran ka na karshe da zaka ba da cikin eh, to ni shawara na anan shine kamar yadda maza wasu tunanin su yana ba su kama an ce aljannan mace yana karkashin mijin kafan mijinta aure iba aure mace ta manta zo bauta ne to wani namijin akwai mazan da yawa suna ganin cewa ai kawai ke <laughs> kin zo bauta ne shi yasa kawai tun ah, eh, da eh. kin aura ce aljannan kina karkashin kafan eh, mijinki ke da kin shigo kawai ke ai bauta kawai Ta kawai kika zo yi kuma yau kowa yana da hakki akan kowa yanda idan ba ta kyautata mata ba in ba ta kyautata ma ba Allah zai fushi da ita kai ma haka in baka kyautata mata ba Allah zai iya fushi da kai kuma yau muna zaune a kaman irin gidan haya haka wani yana ga kaman yanzu a ce shi a ce yana yau matan shi ko wanki wani yana ganin za a ga kaman matan shi ma ta asirce shi kuma na kakka damu da wannan kai dai kai dan Allah kawai Allah da kai dan shi shi ya san dan shi kai kuma shi ya san ta hanyar da zai yi ma amma in muka ci zamu mu dinka hangen irin waɗannan abubuwan to abin da ya kamata mu dinka wa matan wallahi ba ci za mu ki musu ba saboda me muna gudun kada a ce ai ta asirce shi ta mai magani har wanki yake mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matansa aikin cikin gida kuma mu musulmai ne muna koyi da shi ne saboda ka in kai wannan kaman ka dabbaka sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa shawara na mazara Allah kuma mu rinka taimaka musu game da aikin gida da sauransu don su masu su dan samu saukin wasu abubuwa kuma matan da Allah a rage kallon fim da matsa matsan waya Allah sa mu wal ramadana lafiya albarkan da yake cikin sa Allah ya mu da shi duk wani mutane da Allah yake yantawa a cikin wa Allah yanta da mu daga nan za mu dan huta da wakan nan na Hajiya Police wadda ta yi mata suna da Ramadana Masu sauraron mu yanzu kuma za mu leƙa zauren girke-girken mu. Ramadana dai kowa ya san wata ne na kwalama. Kan haka za mu shiga madafa. Assalamu alaikum mu na kwalama kuma yau ga sabo bako tamu. A madafanmu yau muna tare da wa. Hadiza Tulkubra Kailani. To malama Hadiza me za ki dafa muna yau? Eh kin san cikin azumi a belin lokacin bude baki ya kai ana kowane lokaci in dai ba lamunji ba shai bulu. isa eh, ya kamata kan bar abinci ya zama one way traffic light ya kamata mu sake ciki. A sake ciki eh. tun na shiga azumi. Eh, kuma kuma mu yi shi kuma na lafiya. Wanda lafiya ke ciki. Sosai isa yau um, abinci ko ce abin da zan bar mu koyi na bude baki shine watermelon smoothie. Mm-hmm. ya muka ce watermelon smoothie dai watermelon duka mu mun san kankana ke kankana to duka mun san kankana to ya wani ya ce to ya za mu yi mu samu smoothie from watermelon aikin sauki ne naki ne ki samu blender ki da watermelon ki da milk powder milk powder madara madara kenan isa ka wanke watermelon nan fine sai ki yanyanka su into pieces sai ki zuba cikin blender sai ki kara milk powder ki eh kankana da kika zuba cikin blender eh sai ki blend mhm. in ka blend ka kare kin gama sai ki nemi ice cubes Ka dan ki faffasa ki zuba ciki kin gani ko wani kankara ke eh. kankara ki yanka kanana kanana ki zuba cikin shi ki samu strong ki shi ki da kin ma mai ki. so uh, very simple and then uh, very healthy Wato ana shan shi buɗe baki ko ko? Kiya ki sha shi lokacin buɗe baki ko ko maybe lokacin suhu. Amma akwai wani sun da basu suna tolerate smoke in suka doke shi a su ba. Yasa those kind of people nan sun nan sun yasu yi sha shi lokacin. Wanda basu ba su shan mu Eh kaga mai shi ya sha milk kin gan ya kamar gas. na cikin ciki yana da shi amma dai in dai ya sha ya ci wani abinci maybe kaman ah, maybe ya ci wani zogala haka you can use that to step down ki understand that so it's just a simple recipe wato an yi wanga bayan ma ka ci abinci ka kare eh. maybe ka yi buda baki ka mm. kare ka kuma samo tuwon ka ka ci mm. an ya aje maka wannan eh. smoothie smoothie kin gana she ki sha sanan ki ko kuwa in wani ne you want to lose weight Mm-hmm. Uh, back so don you are very because of that don't. ga kiba ha because of that don azumi na kin ji dadi o oh, now, now lose weight kaza da kaza I've been kin kawo mu kanki rashin lafiya isa smoothing ga ba wani abu da zai kawo miki damuwa ba ne watermelon ko dukan mun san health benefit of watermelon in ka sha kin ga kamar even ko ba ki samu abu cikin ya because of water retention da ke cikin nan it will make you hydrated kuma bai bar kuma ki samu beautiful skin ana kar azumi kina glow. Ka a sha Jama'a masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau albarkacin watan Ramadan ga wannan saƙon. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ni da dan kuma ala Ayyub Sa'ad Dabre. Eh, ba shakka azumi yana da fadala mai yawa cikin babban fadala da azumi ke da shi cewa mun samu alkur'ani dungun an saukar da shi a cikin azumi wanda yake musulmi duka na alfahari da alkur'ani duk inda yake sa'annan ya ishe mu fadala ta azumi cewa yana kawo ta mana soyayya da samun hakuri da juna da samun tausayi da koyar da mu hakuri a wurin juriya wurin ibada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yana cewa dukan wanda yake yayi azumi idan wani ya sangome ka baka da abin da zai ka ce mishi dai ka ce mishi Allahumma inni sa'im wannan ya isa cewa wani fadala ne na cikin azumi da yake musulmi yana samu ya koyar da mai koyar mai hakuri nan kuma ya samu juriya da ibada me yasa za ka samu hakuri da juriya da wurin ibada kana jin yunwa kana jin kishirwa gashi amma saboda ubangijin Allah ka samu lada gobe don ka samu matsayi na azumi gobe matsayin masu azumi gobe kamar da annabi sallallahu alaihi ya nuna shi kaga mutum ya nisan ta gabar wa'annan yana son shi a ga sha'awa da sauransu amma dukkan shi ya nisan ta gabarin su sai kaga ya samu falala da girma na azumi da yake yana da shi wannan wata falala na biyu da yake wannan wata na da shi shine mukan samu kanmu yin wasu ibadan da hal kusan shekara in ba wanda Allah ya yi mishi dadin kai ba bai samu yana yi shine salatu tarawih da muke yi mu yi cikin jama'a kuma mu wase wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ihtisaban imanan wa ihtisaban ya idan ya saya na ramadan sai wa na ramadan cewa yana neman ladan nan da ciki kuma yana neman yafewa da ke ciki to yana da cikin bayan Allah shi da kware wanda yake wannan fadala ba a samu shi cikin azumi to Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya sa mu yi wannan azumi kuma mu kare lafiya mu zama cikin bayan Allah na kwarai Yau shirin zai kawo karshe da tattaunawa da likitan abinci. Salamu alaikum jama'a masu sauraron mu kamar da ka sani hawa Abdulkarim yau faniya ce. A shirin yau mun gayyato wato masani akan abinci nutritionist dai a turanci. Amma kafin dai mu ci gaba da tattaunawa mu shi da kanshi zai gabatar da kanshi. Salamu alaikum doctor. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barka barakatuhu. Ya hankuri gabatar min da kanka. To sunana Dr. Muhammad Shafiq Said na likitan ci abinci da sauran shi da cutar da degenerative diseases a turance. Na. ce ga mu dai mun shiga cikin azumi. Mafi yawancin al'umma idan ya kai cikin wannan azumin da musamman masu dauke da cutar diabetes, ulcer, hepatitis da sauransu su ne mutanen da suka fi jin jiki. da damar su kuma na son yin azumi bari mu fara da mai osa yanzu mutum na da osa cikin wannan azumin ya zai ya kare kanshi wani abinci ya kamata ya ci ko kuma ya za ka tsara mai yadda ya kamata ya ci abincinsa saboda ya kiyaye kanshi kafin ya gama wannan azumin lafiya ba tare ya samu wani cuta ya kara akan ainihin cutar da ke tare da shi ba. To alhamdulillah da wanda aka ce yana da osa osa dai muna da shi iri biyu ko iri kashi kashi kashi amma wanda yake damun mu sosai shi shine mai muna da peptic ulcer ko gastric ulcer nan da juduna ulcer to wanda ke da gastric ulcer nan da shi yin azumin shi yana da wuya saboda shin nan bai yunwa saboda kin ga wani cikin azumi kin ga a ce kamar wani na da osa amma yana azumi amma shi nan jojuna osa ne wannan na osan shi nan ba shi ne cikin main eh, tumbin nan da kanshi ko cikin stomach nan da kanshi hmm, wannan ne yana cikin jodunum nan nan wani hanji ne da ke bayan tumbin nan kin gan tumbin nan kin gan shi haka amma shi akwai wani hanji kuma kankani da yake tare da shi to wannan nan wannan nan wurin nan ya samu osan shi ne wannan duodenal osan nan ke a wannan nan shi yayi azumi amma wanda ke da gastric ulcer ko stomach ulcer ne shi bai yayi azumin nan na yasa wanda ke da osa da ko duodenal osan nan daya cikin azumi abin da ya kamata ka ci ya kamata ka yi yawan ci abincin da akwai fiber fiber food kamar abincin da dusa ke da yawa kamar oats haka oats ko abincin masara wannan na akwai eh, fiber ciki abincin da dai yake ake iya surfe a surfe to baiwa kayan gero eh, amma surfe nan kara cire wannan ba tace surfe nan ba to idan kana da wannan ulcer idan na fahimce ka idan zaka ci abincin ko maiwa ko masara da sauransu kada ka surfe kada ka ta kada ka ce oh. to in ba ka in ka tace nan to ya dame ka ka cire amfanin da ke cikin nan saboda eh, bincike ya gwada kamar wannan fiber nan kuma yana da healing properties shi da wani na da stomach ulcer mai yana taimaka mai saboda yana tare yunwa kuma yana tare wannan helicobacter pleurae waɗannan susosin da ke adama ko ke damun cikin tumbin kan nan yana bari karfin su na zuwa kasa in kana da osa haka kana tare da waɗannan susosin nan amma kana yawan cin abincin da akwai fiber ko dusan nan ke da yawa haka yana bari wannan susosin ne suna zuwa kasa ba su su dami tumbin nan yanzu in kana azumi kana ci waɗannan nan ka gan ka samu sauki kuma in kana eh, kamar su oat haka maiwa gero da su kayan masara ko kai ka ci tuwo amma tuwon da ba surfe ba gari masarar da aka surfe wannan kaka ci ya dame gan kana da osa in kana so ka yi azumi ka kare lafiya kaka ci waɗannan abinci especially kuma kaka ci bread bread gadi duk abin da aka yi a da alkama duka kaka ci kuma kaka yawan shan sikiri saboda in kana yawan shan sikiri akan ga kana ba susosin nan karfi kenan ya susu a yafa da yawa saboda susosin nan suna so abu mai dadi da sauran shi idan kana yawan ci waɗannan ababen ne yana ba su karfi kuma in ka ci abincin alkama haka abincin alkama narkewan shi na da wuya yasa in ka ci abincin da akwai alkama ga narkewan shi yi dade yana yana produce another helicobacter plural waɗannan susosin nan kuma saboda in ka ci abinci a awa biyu uku fudu ya wuce in bai narke ba to wannan sususin na kuma sun fara fitowa kuma saboda abincin da kacin nan tun da bai narke ba ya rube after four hours mm. awa fudu zuwa abincin ya rube to yin rube kuma ya bata kenan danka sususin na wurin suke fitowa idan an yi rube kuma susosin nan sun fito idan ka gan ko kin gan kamar wani na da osa ya fara azumi amma sake shi kasa mm. saboda me abincin da yake cin nan da ya fara aire abincin da yake ci nisa su yi yawa isa suka yi yawan nan a kafin azumi kai 15 16 na bai yawa kuma wannan na shi an roshe shi an kai shi hospital yasa wani mok wani kayan dadi dadi duka shi ka mai abincin mai mai duka shi ka kiyaye ka gane ko na ni ce ta hawa hawawa abdulkarim yankwaniya da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti julie lazarus gresham da dukkanin abokanai da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a sharuwa lafiya Yeah.